يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ali cikin garin lafiya babban jihar Nasarawa a wannan yammaci na Alhamis yau shida ga watan ramadan shekara na dubu da da da hudu arba'in uku bayan jira, annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da bakwai ga watan hudu shekara na dubu biyu da da biyu a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi zai zanto majalisinmu na farko a tafsirin suratu ali imran kamar da muka faɗa a baya cewa za mu na yi ma majalisin yanzu take da surar da muke karantawa yana wannan shi ne majalisi na farko a tafsirinmu na suratu ali imran bari mu je farkon suran sannan sai mu gabatar da abin da ya dace mu sani dangane da sura ɗin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura suratu Ali Imran da irin abin da ya buɗe suratul Baqara Alif Lam gabanin mu shiga tafsirin sura ɗin akwai waɗansu mahimman bayanai dangane da surar da ya dace mu gabatar. na farko sunan wannan sura wannan sura sunanta kenan suratu ali imran wannan shine sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiranta da shi hakanan shine abin da a zantika na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun san waɗansu surori suna zuwa da suna ɗaya tilo waɗansu kuma suna zuwa da sunan naki da dama to suratu al imran tana daga cikin surori da ake yin mata suna sama da guda ɗaya amma daga cikin sunan nakin wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa shine wannan sunan da ta shahara da shi wato suratu ala imran ya zo a cikin sahih muslim hadithin abu umama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqra'u az-zahrawayn al wa ala imran ku karanta surorin nan masu haske guda biyu bakara da ali imran kaga ya kira da suna ali imran haka ya zo a cikin sahih muslim a hadithin annawas ibn sam'an annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yukta bil qur'ani yawm al qiyamah تقدمه سورة البقرة وآل عمران ذا أزود القرآن أراما تاشن القيامة سورة البقرة دا آل عمران سنة قبان سنة قبا قبان ثورة سوروري لا القرآن من جرمان كاكده قاشي النبي يا كرات بسنة آل عمران kamar yadda ya zo a cikin musnadun dari daga Usman ibn Affan yana shi anhu yana cewa man a surata ali imran fi laylatin kutiba lahu qiyam duk wanda ya karanta suratu ali imran a dare da daddare to za a rubuta masa ladan mutumin da yi tsayuwan dare guda haka na abdullahi ibn abbas a cikin hadisinsa ingatacce da yake bayar da labarin cewa ya je ya kwana a wajen babaninsa a gida annabi sallallahu alaihi wasallam wajen maimuna ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai bacci har da dare ya raba biyu ko gabanin rabawan dare biyu da kaɗan ko bayansa da kaɗan sai annabi ya farka sannan faƙara ayatin min akhiri surati ali imran sai annabi ya karanta ayoyi daga ƙarshen suratu ali imran wato waɗannan asarin suna tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan wannan sura da wannan suna ta Ali Imran hakanan sahabban sama shi mun bayar da labarin Usman ibn Affan da Abdullahi ibn Abbas suna kiranta da wannan da wannan suna kenan hadisai da dama sun zo suna kiranta da wannan suna ah, ya zo ma har yanzu a cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam a sahihul bukhari da yadda annabi yana cewa man qara al-ashr al-ayat al-khawatim min surati ali imran wanda zamu zo mai magana akan faralanta yana cewa duk wanda ya karanta aya ayoyi goma na ƙarshen surar ali imran duk waɗannan suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira wannan sura da sunan Ali Imran ya zo a waɗansu littattafan tafsiri cewa ana kiran wannan sura da waɗansu sunan nake kamar alkan wato eh, ko kuma kafin nan annabi sallallahu alaihi sallama ya siffanta wannan sura kamar yadda muka gani a hadisin farko da ita da bakara ya kira su az-zahrawain iqra'u az-zahrawain al-baqara wa al imran saboda kan suna kiranta suratu zahra amma annabi alaihi salatu wasallam ya siffanta waɗannan surorin ne da wannan siffa ɗin amma sunansu ya kira wancan albakara ya kira wannan al-imran al-alusi a cikin littafin saruh al-ma'ani fi tafsir al-qur'an wa sab'i al-matani shine yace ana kiranta da wadansu sunan nake kamar haka kamar al-aman da al-kan da al-mujadila da suratul istighfar al'imam al-fahir ibn ashir yake cewa bai ga wani malami da ya ambaci cewa wannan surar tana da waɗannan sunan nakin ba sai al'alusi ishe kuma tana iya ya ɗauki hakan ne daga siffofi da aka siffanta surar da su cikin abin da al'imam al ya hakaito cikin tafsirinsa a matsala ta uku da matsala ta hudu a farkon tafsirin wannan sura al-imam al-qurtubi ya hakaito waɗansu daga cikin magabata sun siffanta wannan sura da ɗaya daga cikin waɗannan sunan nake da shi eh, al'alusi ya bayar ma wannan eh, ya ce sunan naki ne na wannan sura to abtahilun ashirin ke cewa bai ga wani malami ba da ya ba wannan suran waɗannan sunan naki ɗin in ba shi al'alusi ɗin ba kenan dai abinda ya tabbata na suna ma wannan sura ɗin dai shi ne wannan sunanta suratu ala imran in ka ji malamai sun faɗi wani abu to siffanta ta suke yi a dalilin wani abu da ya zo a cikinsa a cikin sura ɗin yanzu misalin alkan saboda kamar da za mu zo mu ji surat ta yi magana a kan dukiya saboda ka in wani malami ya kira ta alkan kaga saboda maganar da ta yi ne a kan dukiya to abinda shi al-qurtubi ya faɗa ɗin a matsala ta uku wanda imamu tsahir ibn ashu ne ishara a shi shine cewa zai zo yana magana ne akan falalan wannan sura a matsala ta uku don, ya ce hadisai sun zo da bayanin falalan wannan sura daga cikin haka akwai abin da ya zo cewa amince wannan sura daga macizai hakanan dukiya ce ga talaka in mutum ya karanta ta wanda yake talaka fito to ta wadace shi a matsayin babban arziki a ran tashi alkiyama hakanan cewa za ta zo za ta bayar da kariya ba mai karatunta a ran tashi alkiyama hakanan wanda ya yi karanta ta a dare za a bashi ladan wanda ya qiyamul layl na daren gaba ɗaya to na ƙalto daga waɗansu magabata waɗannan abubuwa wanda waɗansu daga cikinsu suna buƙatar a samu nasti daga masu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walatar maganar dai wannan sura sunanta suratu ali imran shine abinda ya wato ainihin ya inganta wannan sura menene wajihin sa mata suna ali imran malamai suna cewa an kira ta da wannan suna ne ali imran saboda a cikinta kuma a farkonta aka ambaci kissan alu imran inda Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin aya na 23 kenan ko har izuwa ko 33 har 23 eh, har izuwa na 30 aya na 33 eh, kenan har izuwa aya na 35 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم لا بارن امرأة عمران توجد عمران بيزوبة أفيتاء القرآن كما لي بيزوء أولنا السورة أفيلة عمران يازو أنا ما مقنا أكم مريم أتكي سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أنا بشيء وأنا أبو لنقنا دو أنم فاملي لنا عمران أما دي سورة دا تكون شيء قصة إتما هي في مريم إما القرآن إتتي وأنم سورة كذلك ba a faɗi kistan mahaifiyar maryam a wace sura ba har a suratu maryam ma ba a faɗi surar ba ba a faɗi kistan mahaifiyar ba sai a wannan sura suratu ala imran sannan suna cewa an saka ma wannan sura <clears throat> suna ala imran saboda tana ishara zuwa ga raddi ma nasara waɗanda suka allanta annabi isa alaihi salam to kaga an ce alu imran ana nufin ishara zuwa ga asalinsa ya fita ne daga tsatso na gidan imran yaya ko zai ya zanto ya zanto Allah ko ya zanto abin bauta wannan ba zai yi ba al-imam al ibn ashur shi ma ya faɗi zance irin wannan cewa an saka mata wannan suna ne saboda a cikinta ne kaɗai muke da labari cikakke na wannan usra wannan babban gida gidan imran wannan sura tana da ayoyi 200 cip cip a kirgan mafiya yawan malamai masu kirgan ayoyin alkur'ani mai girma sai a ƙira'ar mutane sham ne ya zo cewa tana da ayoyi guda da da casa'in tara. wannan aya ko wannan sura sura ce ‘yar madina ‘yar madina da ijma'in malamai al'imam ibn atiyya ya hakaito wannan ijma'i ɗin hakanan al'imam mutahi ibn ashur ya hakaito wannan ijma'i ɗin kusan malamai ba sa saɓani akan cewa wannan sura sura ce wadda aka saukar da ita a madina inda suke saɓani kawai shine a wani lokaci a madina din. a farko-farkon hijira ko ko a can ƙarshe-ƙarshen hijira da dama daga cikin malamai suna tafiya akan cewa ta sauka ne a farko-farkon hijira da haka waɗansu suna cewa ta sauka ne bayan suratul bakara mun kuma faɗa mana cewa ai suratul bakara imma ita ce farkon surar da ta fara sauka a madina ko kuma a suratul mutaffifin ne kawai ta riga ta fara saukowa idan muka ce ta sauka bayan suratul fatiha ai eh, suratul bakara karka ɗauka cewa sai da suratul bakara ta gama sauka gaba ɗayanta sannan wannan ta sauka mun faɗa mana cewa suratul bakara ta sauka tun daga farkon hijira har zuwa ƙarshen ta ko saboda a cikin ta ne muke da aya ta ƙarshe aya da ta sauka ta ƙarshe to ana iya fara saukar da aya sura kafin a rufe ta kuma a buɗe wata sabuwar sura saboda haka in an ce maka suratu ali imran ta sauka bayan suratu al-baqara baya nufin sai da aka cika saukan suratul baqara kafin ita ta fara sauka waɗansu malamai kuma suna cewa ta sauka ne bayan suratul anfal bayan suratul anfal wato suratul anfal kun ga ta yi magana akan yakin badar yakin badar kuma an yi ne a shekara na biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina to sai zanto suratu ali imran ta fara saukowa ne kenan ita bayan badar saboda mai a cikinta akwai magana akan badar walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla wannan yana nuna cewa an riga an yi yakin da Allah ya ce Allah ya ba ku nasara a yakin badar a lokacin kuna cikin kaskanci wato adadin ku ɗan kaɗan ne ba ku da yawa kuma an fi ƙarfin ku amma Allah madaukin sarki ya baku nasara ranar badar ta zanto yawmal furqan to kuma abubuwan da ya faru a badar ɗin Allah ya ambace shi a cikin suratul anfal da haka waɗansu malamai suna cewa eh wannan sura ta sauka ne bayan ah, yaƙin badar bayan yakin badar kuma kenan bayan suratu al'amfal wacce ta yi magana a kan yakin badar wannan magana ita ce maganar da irin su al'imam eh, a tahir ibn ya tabbatar shi ne ra'ayin al'ustad sayid kutub shi ne abinda malaminmu dr muhammad taniri lemu ya rinjayar a cikin tafsirinsa yayin da yi mukaddima ma wannan sura din malaman eh, asbabun nuzul da tafsiri waɗansu suna ganin cewa wannan sura tana daga cikin surori da suka sauka a shekara tara bayan hijira kamar yadda alwahidi a cikin asbabun nuzur ya faɗa haka nan alhafiz ibn kathir a cikin tafsirinsa yayin da ya faɗi cewa sababin saukowar ayoyin farko na wannan sura aya tamanin da hudu na farko na wannan sura ɗin cewa sun sauka ne a sakamakon waɗansu gungu na mutanen najiran waɗanda suka kasance kiristoci ne suka yi tawaga suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa da shi akan aƙidar musulunci da nuna cewa su aƙida su ta kiristanci ita ce gaskiya suka zo suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu faɗa to su sai suka ce shekarar da aka yi alwufud shekarar da mutane suka yi ta tawaga suna zuwa suna shiga addinin Allah da Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da asira ake kira amul wufud shekara ta daga shekara ta tara to sai irin su ibnu kathir da dama daga cikin malaman tafsiri suna cewa su ma waɗannan mutanen tawagan najran su ma sun zo a wannan shekara ne shekara ta ta tara to abba ibn ashir yake cewa wannan zance kuskure abinda kuma ya haifar da kuskure ɗin, kasancewar ana kiran wannan shekara na tara amul wukud kuma waɗannan mutanen su ma wafad ne saboda ka sai suka ɗauka cewa ai sun zo a wannan shekara ɗin ne to amma mutanen da suka zo a wannan shekara ɗin mutane ne da suka zo su musulunta amma su waɗannan mutanen ba musulunta suka zo yi ba in ka dauki ayar ma da take ishara zuwa ga wannan wa ra'aitan da yadkhuluna fi dinillahi ko mutane za a gansu sun zo suna shiga addinin Allah kungiya kungiya amma su tawagar najran ba sun zo su shiga addinin Allah bane sun zo ne su yi jayayya su nuna wa annabi cewa addinin su shine addinin gaskiya saboda ka magana da tafi rinjaye shine cewa wannan sura ɗin lallai ta sauka ne a farko-farkon hijira waɗansu suna cewa ta sauka ne a lokacin yakin Uhud wato a shawwal shekara na uku bayan hijira abbayon ashirin ke cewa wa haza akram wannan shine abinda ya fi kusa da ya zanto daidai ita saboda malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa faɗin Allah madaukakin sarki wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ka tana yayin da ka fita da safe daga wajen iyalanka kana shirya wa mutane ko mummanai wato mazaunai na yaƙi yaƙin da ake nufi a nan bil ijma ana nufin yaƙin uhudu ne hakanan da Allah madaukin sarki ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a in mata aw qutila qalabtum ala akabikum cewa annabi muhammad ba wani bane face manzo ne waɗanda manzanni sun shuɗe gabaninsa shin yanzu in ya mutu ko aka kashe shi shi kenan sai ku juya baya akan digadiganku ku ku yi ridda ku bar musulunci wannan mai ake nufi da in ya mutu ko an kashe shi yana ishara ne zuwa ga abin da aka yada a lokacin yakin uhud cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wannan sura dai ta sauka ne a farko-farkon abin nan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sai kutub haka nan dakta muhammad sani rijiyar musu na cewa abin da ke kara tabbatar da wannan shine ka karanta sura din da batutuwan da ta yi magana a kai kamar yadda za mu zo matattauna a dunkule ta yi magana ne a kan tarbiyyar al'umma da gina su da mayar da martani ma duk wanda zai kawo musu farmaki a cikin aƙidarsu ko a zamantakewarsu ko a daularsu to wannan abu ne kuma da ya dace a sai an yi shi ai a farkon hijira ba sai duk an je an gama gumurguzu da duk abokanan faɗan musulmi ba a shekara ta taron nan kusan har an kusan an gama duk wani abokin gaba na musulunci larabawa makka ma sun riga sun wato ainihi ya da kayayyakin faɗansu an riga an buɗe makka a lokacin musulunci ya riga ya samu ɗaukaka to a lokacin ne kuma za a gaya wa mutane cewa in waɗannan sun muku gaza ga yadda za ku yi da su ga yadda za ku yi mu'amala da yahuda ga yadda za ku yi mu'amala da munafukai ga yadda za ku mayar da hujjoji ko shubuhohi na nasara ga yadda za ku kare garinku ta hanyar yaƙi ga kaza sannan a yaƙin udu a shekara na uku Allah ba zai taliki akan abin da ya faru a kai ba sai a shekara na tara a ga ayyayi nisa saura ka in ka duba jawin sura ka karanta abin da surar ta kwanza za ka fahimci cewa eh lallai ya dace a ce ta sauka ne a farko farkon a hijira ba wai a ƙarshe ƙarshe a shekara nasara ba wannan kuma shi ma baya hana cewa waɗansu ayoyin sun sauka daga baya amma fara saukowanta a wannan yanayi ɗin to wannan ayar tana da wannan surar tana da sababin zuwa kamar yadda malamai masu magana akan asbabun nuzul haka malaman tira suke ambata duk da cewa waɗansu wanda suke takaituwa da inganci na asar da suke kawo na asbabun nuzul ba sa kawo wannan a matsayin sababin nuzul na wato ainihin waɗannan ayoyi amma dai ya zo a cikin sira na Ibnu ishaq hakanan na Ibnu hisham hakanan alwahidi ya ambata a cikin asbabun nuzul cewa waɗansu gungun mutane daga cikin nasaran najiran nasara na najiran larabawa ne 'yan banu taglib mazauna najiran waɗannan mutane sun yi tawaga sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya kawo su kamar da muka fara faɗa shine su nuna cewa addininsu shine addinin gaskiya kuma addinin da ba nasu ba addini ne na kuskure sun yi tawaga tawagan mutane goma sha hudu a cikinsu akwai wani ana kiransa al'aqib haka na akwai wani ana kiransa as waɗannan su ne shugabanninsu mutane ne masu ruko sosai da addinin kiristanci babu a cikin larabawa waɗanda suke riko da kiristanci a wannan zamanin kamar su ya kai har sun gina wata ka'aba na kiristanci a garuruwansu to eh, al'aqib ba mutane goma sha hudu ba mutane sittin mutane sittin suka zo shugabansu ana masa laƙabi da al'aqib sunansa na asali abdul masih shi ne jagoransu sannan akwai asayid wanda ake masa laƙabi da asayid kuma shi shi ne sunansa al'aihar kuma shi ne mai ra'ayin cikinsu wato duk shawara tashi ake bi sannan a cikinsu akwai abu harita ibn alkamat bakri kuma shi wannan shine babban malaminsu Shi ne shugaban makarantarsu jagora a ɓangaren sanin addini sannan akwai aku abin harita wanda shi wannan baya cikin mutanen najiran ɗin amma dai mutum ne mai martaba wanda rumawa da suke mallakan su najiran ɗin suka ɗora shi a kansu suka ba shi dukiya sai zanto mai daraja a cikinsu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan addini akan wane ne annabi isa alaihi salam Allah ne shi ko dan Allah ne ko mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙure su ta hanyar nuna musu cewa lallai annabi isa alaihi salam bawan Allah ne ba manzan alba manzan bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane ba wani bangare bane daga cikin Allah kamar yadda zamu zo insha Allah mun zo tafsirin wadannan ayoyin zamu kawo a hadisin cikakke to da ya su suka ki su sallama su musulunta har annabi sallallahu alaihi wasallama daga karshe. ya kira su su zo a yi mubahala shine tsinuwa cewa idan har abinda ni nake a kai fa in hajjuka fa qul فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين mana ku zo ni ma zan fito ku kawo ‘ya'yanku ni ma zan kawo ‘ya'yana ku kawo matanku ni ma zan kawo matana mu zo sai mu yi mu ba hala tsinuwa mu ce tsakanin mu da ku wanda yake shi ne a kan ƙarya Allah ya tsine masa to har sun yarda sai ɗaya daga cikinsu ya ce musu wannan mutumin mai gaskiya ne idan har kuka yarda kuka yi wannan tare da shi to lallai addu'arsa za ta fi ku sai suka ki su yi wannan rantsuwar suka dai koma garinsu a to a dalilin wannan zuwansu da wannan muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ayoyi tamanin da wani abu waɗansu ce tamanin da hudu tun daga farkon wannan sura har izuwa aya na tamanin da hudu aya na tamanin da hudu a wannan sura ita ce uh, wace shi aya ta tamanin da hudu na'am قل آمنا بالله وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم كم وهر نمر duk sababin nusul ɗinsu shi ne zuwan wannan tawaga ɗin to ƙorani dama irin wannan yakan yi muƙaddima da waɗansu abubuwa kafin ya shiga bayani akan akan kissa din saboda haka yadda Allah madaukakin sarki ya fara bayani daga farkon suran Allahu la ilaha alhayyul huwa qayyum har izuwa fadin Allah madaukakin sarki inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al ayin da suka zo duk gabanin wannan duka muƙaddima ne daga nan ne aka fara bayar da kissar annabi isa alaihi salam sannan can aka ji aka faɗi wato ainihin mujadala da aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutane to a dunkule dai wannan shine sababin nuzul na wannan sura mai albarka malamai suna cewa wannan surar ita ce sura a jerin sauka a jerin karatu wanda muke da shi yanzu ita ce sura ta uku aiko daga fatiha sai bakara sai ita amma a jerin sauka suna cewa ita ce sura ta arba'in da takwas cikin tartibin nuzul ba wannan tartibi na ƙira'a ba wannan sura ya zo tana da falala daga cikin falalanta shine na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta az-zahra kamar yadda ya kira suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a hadisin da muka karanta dazu iqra'u az-zahrawayn ku karanta surori guda biyu masu haske البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان اجتبوا ودن سورين قدابيو دا بقرة دا آل عمران ذات زورن تاشي القيامة كمرسو غمامتان كمر حدري أو كأنهما غيايتان ko kuma kamar inuwa guda biyu auka ma firqani min tayrin sawas ko kuma kamar gungu ko ƙungiyoyi guda biyu na tsuntsaye da suke tafiya a saho kaga kowanne ai za su yi ma inuwa ko hmm, in an ce girgije ne hadari ne in an ce abin nan ne duk annabi ya ba su waɗannan siffofi guda uku tuhajjani an ashabihima za su bayar da kariya ma masu karanta su a ranar tashi alkiyama hakanan ya zo a hadisin da muka karanta yayin da muka yi tafsirin ayatul kursi daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu cewa wannan sura a cikinta ne akwai ismullahi al'azam mana tana kunshe da ayar da akwai ismullahi al'azam a ciki mun karanta a baya cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi ibn mas'ud ya karanta suratul bakara da ali imran sai ya ce masa karata suratai fihi masmullahi al'azam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'fa ka karanta surori guda biyu wanda a cikin su akwai sunan Allah mafi girma wanda in aka kiraye shi da shi yana amsawa in aka roƙe shi da shi yana bayarwa wanda waɗannan sunanakin ayoyin shi ne cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim na suratul baqara sannan Allahu la ilaha illa huwa al na suratu ali imran waɗanda daga cikin abinda suka zo na falalan wannan sura din suratu ali imran wannan sura jigonta mana babban maksudin da ta yi magana a kai shine tabbatar da tauhidi da kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki da cancanta da bauta sannan da kore duk wani abin da ya saɓa ma wannan ɗan isbatu wahdaniyati Allah ta'ala wa iqamatu al-adillati alayhi naqlan wa tabbatar da kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki da kuma kafa dalilai na tarihi na littattafai da na hankali akan wannan tafi malamai suna cewa dukkanin surorin alkur'ani ko mafiya yawan surorin alkur'ani sun yi magana akan tauhidi ta wani bangare ko wani ɓangare amma asalin abin da ya jawo saɓanin musulmi da ahalul kitab da waɗansunsu waɗanda ba musulmi ba shi ne wannan magana ta wahdaniya ko kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki da bauta kuma wannan surar ta ba wannan mawzu'in mahimmanci ne saboda wannan abin da muka faɗa na sababin nuzul to da dama suna faɗin cewa wahdaniyar ce gaba ɗaya ita ce maksudin suran waɗansu kuma suna ƙara keɓancewa su ce ai asalin babban maksudin wannan shi ne tabbatar da cewa annabi isa bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba shi ne aƙidar nasara ba cewa annabi isa ɗan Allah ne ko ma shi ne Allah ko kuma a ɗaya ne cikin uku wadda uku ɗin nan ɗaya ne kuma shi ne Allah to wannan shi ne abin da jigon da suran nan ta zo domin ta kawar ta yi magana a kai ta tabbatar da gaskiyar lamari ta kuma rushe duk hujja da ahlul kitabi suke bayarwa ko nasara musamman domin kafa hujja akan wannan mummunar aqida ta su Allah madaukakin sarki ya kuma yi magana akan wani abu guda wanda waɗansu malamai suke ƙara akan wannan shine gina daular musulunci wannan sura bayan ta kafa asasin daular musulunci wanda shine tauhidi ta kuma rushe duk abin da ya saba ba tauhidi sannan kuma ta yi magana akan yadda za a kafa daula tarbiyar yadda za a yi zamantakewa yadda musulmi za su zauna da junansu yadda za su gane manafakai cikinsu da yadda za su mu'amalance su da yadda za su zauna da kafirai wanda suke zaman lafiya da su da kuma yadda za su yi jihadi da kafirai da suke fara da su yasa kun ga aya ta yi magana akan yaƙi ta yi ishara akan yaƙin badar falakan nasarakum Allahu bi badrin adilla kuma ta yi magana mai tsawo a kan yakin Uhud da darustan da musulmi ya dace su ɗauka a yakin Uhud wanda in Allah ya kai mu za mu yi bayani a kan wannan tabi to amma dai babban abin da ya wa fili shi ne magana na farko ɗin nan magana a kan tauhidi Allah madaukakin sarki ya rakkaza kan wannan tun daga farkon sura ɗin tun da aka kawo alif lamim domin nuna ijazi cewa wannan littafin ba daga wajen wani bane daga wajen Allah madaukakin sarki ne wanda shi din shi kadai ne kuma aikinsa shi kadai ne babu wani wanda ya sai irin aikinsa da kore cewa qur'ani aikin wani ne wanda ba na Allah ba ko saukakken littafi ne ba wai kirkirarren littafi bane sannan a cikin wannan surar a duk surorin da suka fara da alhuruful muqatta kamar da ibnu kathir yake faɗa ana faɗan su za a yi magana akan qur'ani ne zalla direct daga nan sai qur'ani alif lam mim zalikal kitab ba qur'ani ba hmm sai mene mu tsallake wannan alif lam ra mai kitabun أنزل إليك فلا يكون في صدرك نعرفكم نعم، يونس ألف لام را نعم أعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب هود ألف لام را كتاب أنزل يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب رعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب إبراهيم ألف لام را تلك آيات الكتاب حجر ألف لام را تلك آيات الكتاب طه ما أنزلنا عليك القرآن فاسم من تلك آيات الكتاب هكذا كان يتكرر أنا مجانا أنا كور حرفان سي مجانا أكم القرآن سي آل إمران كتير سي أكي فصل أكي مجانا توحيدي كان أي مجانا القرآن شيني ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سناكي مجانا كان قرآني نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب عفوا نزل عليك الكتاب من بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل kaga dan ya baka ya nuna maka cewa surar ba dole da kan zai magana kan mu'jizar alqur'ani da tabbatar da cewa daga Allah yake to kuma dai yana bayar da muhimmanci akan wane ne Allah din wannan shi yasa malamai suke cewa babu surar da aka ambaci shahada na tauhidi a ciki har so biyar sarahatan sai suratu ala imran a farkonta ma'ana kaga la ilaha illallah ya maimaitu a sura har so biyar babu sai a suratu ala imran na farkon shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nabiyu la ilaha illa huwa al-azizul hakim aya ta shida ko na uku shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu kaga dai ko wa ulul ilmi qa'iman bil qist ga na hudu la ilaha illa huwa al aziz al hakim sannan na biyar wa ma min ilahin illa Allah ma min ilahin illa Allah shine la ilaha illa Allah ne ko wa inna Allah la huwa al aziz al hakim wannan ya maimaitu a sura guda daya babu sai a cikin suratu Ali Imran in fact babu inda kalmar shahada ta maimaito a aya guda sai a suratu Ali Imran a wannan ayar da muka karanta shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim yana nuna maka yadda wannan sura sura ce da take mayar da hankali sosai akan tauhidi da haka ta yi umarni da bautan Allah madaukakin sarki ta akkada kada a yi shirka kada a ɗauki wani daga cikin mutane a matsayin abun bauta wuli ahal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to haka nan malamai suna cewa wannan surar ta keɓanta a kan sauran surorin ba da wannan tsananin ƙarfafa cewa kada a yadda a yi shirka ɗin saurorin ayi surori suna tabbatar da lallai a yi tauhidi a yi abin nan amma aka da cewa kada a yi wa Allah shirka babu surar da ta ƙarfafa wannan kamar suratu Ali Imran ma'ana musamman a cikin surori masu tsawo wani zai iya cewa ai ga kulya ayyuhal kafirun ko hmm? wadda gaba ɗayanta kore shirka ne to amma wannan a ali imran ya zo da yawa irin yawan da bai zo ba a adadin ayoyi a waɗansu surori ɗin haka na lafazin al-islam da al-musulmi da aslama ya zo a wannan sura sama da inda ya zo a wata sura a alkur'ani mai girma kun ga ciki akwai inna dina inda Allahil islam fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an fa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw haka nan amanna billahi washhad bi anna muslimun fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna مسلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ba inda za ka samu ambatan wannan da yawa a ƙor'ani sai a wannan sura haka nan malamai suna cewa babu inda fi'ili na musulunci ya maimaitu so uku a aya ɗaya sai a cikin suratu al-imran kamar da muka ce la'ila ila labar da maimaitu so biyu a aya ɗaya ba sai a wannan surar to haka abinda ya zo da ishtiqaq na musulunci a wannan ayat da muka karanta fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw to wannan sura kenan kuma ta yi magana akan siffofin Allah madaukakin sarki na ilimi na kudura na wato ainihin kaɗaita annabawa ma daga shirka saɓani abin da nasara suke riyawa ta kuma tabbatar da cewa dukkanin annabawa sun zo da saƙo ne iri guda shine saƙon musulunci wa iz akaza Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فتقول آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون حكنا أفغير دين الله يبغون حكنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه cewa duk addinin da annabawa suka zo da shi addini ne na musulunci sannan ta yi magana akan mutuwa da girman mutuwa da yadda duk da girman mutuwa kada ka yarda ya fitine ka daga addininka a fa'in mata a kutilan kalabtun ala a kabikun da kuma cewa duk wanda ke iya mutu to bai yi zama abin bauta duk wanda ke mutuwa bai zama abin bauta izkalallahu ya isa inni mutawaffika ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا نهك بيو أشياء النبي موسى musa الله النبي عيسى دان الله نه haka sura ta yi magana akan dukiya da yadda ya dace a ciyar da dukiya ta yi kira cewa lallai a bayar da mafi kyawun dukiya wajen ciyarwa fi sabilillah kuma a shiyar a kowane irin yanayi amma a sani cewa dukiya ba zai tsina wa mutum komai ba idan har ya kafirce ma Allah maɗaukacin sarki kun ga dai wannan ne a dunkule abinda wannan surar ta yi magana a kai akwai abinda wani malami yake cewa ya lura surar nan ta yi magana a kai wanda bai ga wani daga cikin malamai da ya karanta zancensu sun yi ishara zuwa gare shi ba amma shi a bincikensa ya ga cewa surat tana, tana magana akan wannan menene wannan ɗin shi tana nuna kada mu yaudaru da zahirin al'amura mu bar haƙiƙanin al'amura tana mukarana tsakanin waɗanda suke ruɗuwa da abubuwa na zahiri alhali kuma su rafkana daga haƙiƙani daga jigon al'amura na rayuwa shi ne ce misali inda take magana akan alƙur'ani mai girma ayoyinsa iri biyu ne akwai waɗanda suke ba sa ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya wanda suke a fili bayyanannu amma za a ga akwai su mutane a makon su yi riko da waɗannan to za su ne su samu ayoyin da suke shari'ar da su suke yin riko hmm? sun dauki sama sama sun bar haƙiƙa ɗin. haka kafarai da suke yauda da yawan dukiyarsu su manta cewa dukiya ba shi zai jawo maka son Allah ko ya tsirar da kai ran tashi alkiyama ba haka yadda mutane ke ta'allaka da sha'awa na mata da 'ya'ya da dukiya da abin hawa da kayan gona su bar abin da ya fi hakan alheri kula wa kun bi khairin min zalikum yadda mutane suke ta'allaka da abubuwan da zai jawo musu izza da ɗaukaka na zahiri amma su manta cewa izza da ɗaukaka da mulkin Allah ne mai bayarwa yadda matar imrana ta ta'allaka da namiji kawai tana nemar wanda zai yi bauta ta ɗauka sai namiji hmm? alhali abin ba haka bane ko mace ce ma inda Allah madaukakin sarki yana da dai na ɗa to mace ko namiji ne zai zanto mai bautan Allah maɗaukakin sarki yadda za a yi girma na shekaru na annabi zakariya ya nuna kamar ba zai iya haihuwa ba alhali kudurar Allah ta fi ƙarfin haka mutum yana iya girma ɗin kuma Allah ba shi yadda nasara suke ta'allaka da abin da ya saba ma al'ada cewa don annabi isa ba a haife shi da uba ba to kenan ai ya zama Allah alhali kuma suna manta cewa ai mutum ne kuma an ɗau cikinsa ne hmm? kuma yana ci yana sha akramakum Allah kuma yana yana bayan gida kuma su da kanta suna cewa an kashe shi to in suna tuna wannan hakika ai ba za rudu kuma da cewa saboda an haife shi ba irin yadda a haifi sauran mutane ba ya zanto a bannan da dai irin waɗannan abubuwa da yawa da koma musulmi yadda da farko da suka ga zahirin nasara a yakin uhud suka saba umarni annabi sallallahu alaihi wasallam sun manta cewa asalin nasarar daga Allah take da kuma biyayya wa manzo sallallahu alaihi wasallam da yadda yahudawa suke ta'allaka da duniya hmm? alhalin duniya rayuwa ce kawai ta rudu da yaudara kasunan dai da dama waɗannan ‘yar mukaddima ce da ya dace a ce mun yi gabanin tafsirin wannan sura saura abu guda shine munasabar wannan sura ko alakar wannan sura da surar da ta gabace ta na faɗa mana cewa suratul baqara ne shakundum ce ta ga mai komai a alqur'ani mai girma sai dai ka samu ƙarin bayani a wani wuri amma duk abin da kake bukata a alqur'ani yana cikin suratul baqara to zamu ga yadda wannan surar ta zanto kamar dauraya ko ciko hmm, ko ƙarin bayani ma suratul baqara duk abin da muka faɗa din nan akwai shifa a suratul baqara komai maganarsa sai dai wani bai fito da yawa ba yi magana a kansa da yawa a suratul bakara kamar yadda aka yi a nan ba akwai kuma abubuwan da ba an yawaita bayanin su a suratul baqara ba a yi a nan wajen ba insha Allah za mu wannan bayanin gobe kafin mu fara tafsirin abinda muka faɗa ya zanto daidai falace daga Allah muna roƙon sai na mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته